jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Masu sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata, mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gyambo cikin sauri. Yau kuma za mu ɗauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar COVID-19. Wannan kuwa ita ce cutar nan da ke karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. Yanzu haka dai Kididdiga da ke kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato HIV AIDS na nuni da cewa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne ke ɗauke da cutar kuma a shekara mutum dubu arba'in da hudu da ɗari takwas da talatin ne suke kamuwa da ita sannan mutum dubu ɗari da uku da ɗari hudu da hudu suke mutuwa duk shekara. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna da babban daraktar hukumar da ke yaƙi da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato naka Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta. Ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa. Magana ce guda biyu na ɗaya dai duk lokacin da sabon darakta ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofinsa kowa ya ji. Ah, manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu na ɗaya dai shawo kan ita wannan cuta ya zama na bata bazuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta bata kwace ba abubuwa guda biyu ne na ɗaya dai muna ta ƙoƙarin gano mutane a waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun ɗora su akan magani sannan kuma muna ƙoƙarin faɗakar da jama'a ta yadda za su iya kare kansu da samun wannan cuta abu ɗaya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har ƙarshen rayuwansa yana ɗaukan matakan kariya na yadda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya haɗu da wanda yake da shi ɗin ba zai samu ba to wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane ya kamata su yi su ne su gwada kansu Daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani da shi ne gwaji na gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa um, mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan in yaso sai ka kira mu idan kuma baka da cutan to za ka iya kiran mu gaya maka hanyar da za ka zama baka da cutan har ƙarshen rayuwanka abun gwaji ne wanda za ka saya idan ka je uh, yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da ɗan jinin da yake jikinka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za a akwai bayani dalla-dalla ta yanda za ka yi in ka gwada kuma zaka ga matsayin da kake ciki dalili shine ba za mu iya ci gaba da saya daga hannun 'yan kwangila ba na 'yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu ɗora akan wannan magani kowace shekara ya zama mu muke biyan kuɗin maganin su dubu hamsin ne shekaran da ta gabata dubu hamsin muke yi wannan shekaran dubu ɗari za mu mai da shi shekara mai zuwa dubu ɗari da hamsin to a irin wannan yanayin kuma mu yanda kuɗin da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkar sayan magani na daidai kaga ɗan kwangila zai baka maganin mutum ɗaya a wata ɗaya akan dala goma sha uku kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala bakwai akan mutum ɗaya to kaga ɗan kwangila ya linka maka kusan sau biyu kai kuma kuɗin da kake da shi ba zai isa ka saya ka lillinka ba ta hanyar ɗan kwangila sannan kuma wannan eh, adadin da aka da kai alkawari dole a tabbatar kaga wannan alkawarin tun 2017 muka yi alkawari sannan kuma shugaban ƙasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarun sannan kuma minista ta kuɗi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarun mu zo mu ce mun daina dan kuɗin da muke da shi ya yi kankanta bai dace ba tunda kuma kuɗin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa me zai hana mi haka kuma suna kalubalantar mu mun je har national assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane kuma su waɗanda suke kalubalantar ɗin namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban ƙasa da mu yi wannan kuma shugaban ƙasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu ɗauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin haka bai saba ma ka'ida ba dalili kuwa saboda ba ba maganin cuta mai kare garkuwan jiki kadai bane ake masa irin wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane saboda bukatar kasa saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin da suke yi kai tsaye saboda saya da kamfani kai tsaye na ɗaya zai hana mu ɗauki magunguna na jabu. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum ka ba lahiya sarki Allah. Lafiya uwar jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. Mutanen karkara na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka siya an kawo su kan lokaci na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da 'yan kasuwa za su bamu to tunda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma bukatun jama'a ba kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yadda za a killace a ce to banda kaza banda kaza amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su siya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma e, reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar ai in sun yi haka sun taimake mu saboda kamfanin in ya zo e, ya kafa kansa anan zai ba mutanen ma'aiki sannan kuma zai biya gwamnati haraji to sannan kuma su ma za su samu riba inda har da gaske suke me yasa ba za su yi ba in sun yi wannan me zai kan mu fita wajen musaya darasin da muka koya a yaƙi da cutar polio ko shan inna shi ya sa yanzu muke muka muka farga muka sa abubuwa abubuwa akan hanya ta yadda kafin ma a je ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya mun riga mun yi kanmu tanadi ta yadda idan sun tafi da yadda zami na ɗaya dai Uh, in ansa tambayar ka ta farko su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a ƙasar nan muna da mutum fiye da miliyan ɗaya muna da wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kan magani a yanzu mu abin da muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna ɗaukan ɗawainiyar dubu ɗari ɗaya su suke ɗaukan ɗawainiyar miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to mun san cewa wannan abin ba mai ɗorewa ba ne ba mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da za mu siya na daidai za mu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye saboda rage wahala da kuma mu samu mu yi ba mutane da yawa magani da kuɗi kaɗan sannan na biyu za mu saka gidauniya za mu ƙirƙiri gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na COVID-19. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 din. Ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce ba mu iya mun samu ba. Sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda COVID-19 amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita. Wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayanta kuma su suka ɗauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati wanda kuma muna murna muna farin ciki da su idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yadda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafinsu wannan gidauniya tana ɗaukan wani ɓangare na tallafin da suke janyewa kaga abu ɗaya kenan. To sauraro Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar naka a Najeriya. A nan za mu tsaya, mako na gaba za mu ɗora, da fatan an amfana. a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin